musala a musulunci shine dukkan mutumin da yake cikin musulmai ya bar sallolin guda biyar ta hawan biha domin wulakanta su sallolin ya yi sakaci ya daina yin sallah ba asuba ba la'asar ba magariba ba isha au juhudan biha ko kuma saboda yana musanta ma salloli guda biyar in cewa ba Allah bane ya ce a yi babu su a cikin musulunci ya musanta su hukumu ma da yace hukunci shine hukumu tarikus salati annahu yu'maru biha hukuncin tarikus sala shine za a umarce shi da ya sallah za a kai shi kara gaban alkali alkali ya kira shi ya ce na samu labarin kadi na sallah kware alkali sai alkali su umari nake baka ba shawara ba ka fara sallah wa yukarrir alaihi al'amru biha alƙali ya ja masa kunne sosai ce kai ka je ka fara sallah ba ka ji ko ba fa da wasa nake ma ba ka je ka fara yin sallah wa yu'akhir ila an yabqa min alwaqti daruri da haka amma za a jinkirta masa ni magana da kai yanzu da magariba ko sai ce kwarai alƙali alƙali sai to shikenan ka je ka yi shi alƙali ba zan yi ba ka je ka yi fa to shi shikenan alƙali sai ce za mu jinkirta maka daga nan har zuwa lokacin da lokacin ta zai fita na wata sallah ya shiga ni magana wannan karatun a alari ko lokuta guda uku muftari daruri qada'i kaga wannan sallar magariba lokacin ta yana karewa ne idan shafaƙi ya bace idan shafaqi ya fara bacewa larurinta ya shigo to alƙali zai kai shi har zuwa wani lokacin lissalati ma yattasi'u li rak'ati alƙali ya ce isha tana shiga bakwai da minti talatin yanzu fa bai wuce bakwai da minti ishirin da bakwai ba fa ka yi sallah a minti uku dai kaga mutum zai iya raka ɗaya yi to sai a jinkirta masa zuwa lokacin da zai iya yiwuwa ya raka a ɗaya kamun lokaci da sallar ya fita na wata ya shigo fa in in ya tashi ya ce to shikenan na buta ya tashi ya dauki mutu ya fara sallah shi alƙali sai ce ku jale shi wa illa idan yake sallah utila haddan alƙali sai sa dauko takobi a fille masa wuya wannan fille maro da aka yi haddi aka masa